Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na subahin yau Juma'a 28 ga watan Janairu. Kafin mu ci gaba a saurari kanin labarai. an gabatar da wani rahoto da ke zargin hannu dumu-dumu na rasha a juyin mulkin burkina faso kungiyar 'yan ta'adda ta is ta fi hallaka mutane da dama a cikin shekarar ta 2021 za kuma a ji ko dangantakar rasha da siriya za ta haifar da ɗa mai ido To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa Najeriya mai arzikin man fetur ta ce tana buƙatar ciwo wani bashin kuma don samar da tallafin man fetur ga talakawanta to amma masu suka na cewa bai kamata a cewa an ciwo bashi domin a ba da tallafin mai ba shi man nan ai na najeriya ne ake ɗiba ɗanye a kai shi waje aje a tato shi a zo a sake kawo shi cikin najeriya yayin da kasashen da ke kewaye da ghana ke fama da matsalolin rashin tsaro da yawan juye-juyen mulki wasu 'yan ghana na cewa lokaci ya yi da ya kamata su shafa ma nasu gemun ruwa in ba mu duba da kyau ba aka zai faru mana a wannan kasa domin rashin adalci can wannan burkina mu da sai don waye ne Za kuma a ji cewa yayin da 'yan arewacin Najeriya ke ci gaba da nuna halin ko oho ga batun rajistar zaɓe an yi wani taron faɗakarwa a Kaduna. abin takaici shine jihohi ƙanana amma wai hasu sun hima mutanen da suka fito suka yi rajista kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirin manuniya wanda isa lawan ikara ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da asuba ta da fatar an wayi gari lafiya. Rahotanni da ke nuna cewar Rasha na da alaka da juyin mulki da aka yi a Burkina Faso a wannan makon ya kai ga ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Ko da yake jami'an tsaron Amurka sun ki bayyana ko zargin na da tushe. sojojin burkina faso sun fito a gidan talabijin na kasar a yammacin ranar litinin inda suka bayyana cewar sun tsige shugaban kasar roch kabore saboda ci gaba da tabarbarewar harkokin tsaro da ke barazana ga tushen mu kwana guda bayan hakan alexander ivono wakilin jami'in kula da masu horas da sojoji na ƙasar rasha a jamhuriyar afirka ta tsakiya ya ba da sanarwar bayar da horo ga sojojin Burkina Faso. Hukumar ta CAR tana ɗaukar sojojin haya tare da rukunin kamfanin Wagner na Rasha don taimakawa da tsaro tun daga shekara ta 2017. Ma'aikatar tsaron Amurka na sane da zargin cewar ƙungiyar Wagner da ke samun goyon bayan Rasha na iya kasancewa rundunar soji da ta taimaka wajen kwace iko a Burkina Faso. Cindy King mai magana da yawun ma'aikatar tsaron ya shaidawa muryar Amurka a jiya Alhamis. Bincike na har-hare da kungiyar IS ta kai a duniya a shekara ta 2021 ya nuna cewar kungiyar ta kashe tare da jikkata mutane a kasar Afghanistan a bara fiye da yadda ta yi a ko'ina. Haka masana sun yi gargaɗin cewar kungiyar ta'addancin na ƙaruwa bayan janyewar sojojin Amurka daga ƙasar. Ƙungiyar da aka fi sani da ISIS ta kai hari mafi muni a shekara ta 2021 a watan Agusta da ya gabata a filin jirgin sama na Kabul lokacin da wani ɗan ƙunar bakin wake kashe fararen hula 170 da kuma jikkata Amurkawa goma sha uku duk a cikin shekarar ta 2021 Ƙungiyar IS ta kai har-haren ta'addanci 365 a Afghanistan. wanda ya yi sanadiyar jikkata mutane goma adadin da ya karu sosai idan aka kwatanta da shekara ta ashirin, inda aka samu rahoton har-haren is 82 da ya yi sanadiyar jikkata mutane takwas da da talatin biyar, a cewar wata cibiyar bincike ta ƙasar isra'ila da mir Amit intelligence da cibiyar bayanan ta'addanci Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Siriya ƙasar da ke fama da yakin basasa ta shiga wani shiri da ake kira Belt and Road na ƙasar Sin BRI a takaice. Matakin da masu sharhi suka ce yana nuna yadda ƙasar Sin ke ƙara nuna sha'awarta a yankin gabas ta tsakiya. ta hanyar shirin BRI ƙasar Sin ta zuba jari da gina ababen more rayuwa ta hanyoyi da dama. An jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda gwamnatin ƙasar ke shirin sake tura ma majalisar dokokin tarayya buƙatar sake duban kasafin kuɗi da kuma buƙatar sake cin wani bashi don talakawanta su rika samun tallafin man fetur kan wannan ne wakilin mu a fadar shugaban najeriya umar faruk musa ya tattauna da wasu masu ruwa da tsaki ciki har da mai baiwa shugaban najeriya shawara kan harkokin yada labarai malam garba shehu wanda ya ce magana ɗaya ce ita ma kamfanin mai na ƙasa ya ƙididdike cewa ana buƙatar naira tiriliyan uku don cimma gibi da za a samu akan man da ake shigowa da shi najeriya ana saidawa a farashi mai sauƙi ina za a samu waɗannan kuɗi ita yanzu gwamnati da ita da majalisa dole su haɗa kai a ga ina za a samu waɗannan kuɗi da har za a ci gaba da sai da farashi cikin sauki a Najeriya. To magana yi wa wato kundin kasafin kuɗi kwaskwari fa domin ya dace da halin da ake ciki. Wannan magana tabbas haka take. Gyaran fuska ya tabbata akan dokoki guda biyu. Doka ta farko ita ce ita kanta dokar da ta kawo gyara akan kamfanin sai da mai na ƙasa domin dokar da shugaban Muhammadu Buhari sa hannu daga watan biyu na wannan shekara kada gwamnati ta ƙara fudda sisun kwabo don ba da tallafi akan maganar fetur wannan kuma abu ba zai yi ba tunda an daga to dole a yi doka gyara daga rabin shekara watan shida zuwa ƙarshen shekara babu wannan to kaga dole sai an yi gyara akan tsarin dokar kashe kuɗi wato budget in ana so a bi doka a bi ka'ida kuma wannan gyaran ba zai kawo cikas wurin aiwatar da kasafin kuɗin ba kuwa To fatan mu shine Allah ya sa ba za ta kai ga haka ba. Kamar yadda ka sani shi kansa man da ake sayarwa farashin farashinsa karuwa yake ta yi a kasuwar duniya. Maganar da ake ko ajiyar nan ya kai dala casa'in a ganga guda. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. a waje daya malam nasir zaharuddin mai sharhi ne kan al'amura a najeriya kuma ya nuna min damuwarsa akan yawan cin bashin da najeriya ke ci domin gudanar da waɗansu ayyuka To, ina ganin duka siyasa ce umaru. Bai kamata a cewa an ciyo bashi domin a ba da tallafin mai ba. Shi man nan ai na Najeriya ne ake ɗiba ɗanye a kai shi waje a je a tato shi a zo a sake kawo shi cikin Najeriya. To in ku haka ne sai a yanda za a yi zama man nan an rika tace shi a Najeriya. Amma idan gwamnati ba za ta iya samar da mai a cikin ƙasa ba dole sai an shigo da shi. In ku an shigo da shi dole ne farashin shi ya hau. Da gwamnati ta so ta janye hannu 'yan kasuwa su kawo ta su da bisa ga karfin kasuwa amma kun 'yan kasa aka yi ca ana suka gwamnati akan wannan ta janye kuma gashi abun ya zama mata alƙaƙai saboda ba a bada shugabanci ba shi shugaba buhari tun can farko shekaru da suka wuce wajen talatin shine fara gina waɗannan matatun mai ya kamata a ce da ya shigo mulkin najeriya ya san cewa akwai matsalar nan ta matatun mai kuma a yi ƙoƙarin gyara matatun man najeriya idan ma ba za a yin wasu ba umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya da Umar, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. Rundunar sojojin Pakistan ta tabbatar a jiya Alhamis cewa wani samame da wasu 'yan bindiga suka kai a wani sansanin jami'an tsaro da ke kudu maso yammacin lardin Balochistan ya kashe sojoji akalla goma. mummunan harin na 'yan ta'adda ya faru ne da yammacin ranar talata a koch wata gundumar pakistan mai nisa da ke kan iyakar iran a cewar bangaren yada labarai na soji an ce jami'an tsaro cikin kazamin har-hare da ya biyo baya sun kashe akalla mahari ɗaya tare da jikkata wasu da dama a yayin da suke mai da martani na wutar da 'yan ta'addan suka yi sojoji goma ne suka riga mu gidan gaskiya a cewar sanarwar inda ta kara da cewar jami'an tsaro sun kama wasu 'yan ta'adda guda uku a wani samame da aka kai a yankin wata haramtacciyar kungiyar 'yan bindiga da aka fi sani da Balochistan Liberation Front BLF a takaice ta ɗauki nauyin wani hari da ake ganin na ɗaya daga cikin mummunan harhari da aka kai wa jami'an tsaron Pakistan. A ƙarshe kuwa an rantsar da Shomara Castro a matsayin mace ta farko shugaban kasar Honduras a jiya Alhamis, bikin da dubun dubatan mutane suka halarta a cikin tsibirin gabar teku a filin wasa da ke galfa babban birnin kasar. Nan da nan Castro za ta fuskanci kalubale da yawa da suka haɗa da yawan rashin aikin yi, tashe-tashen hankula da cin hanci da rashawa. da matsalolin kiwon lafiya da tsarin ilimi tare da matsin lamba daga Amurka don inganta rayuwar al'ummar Honduras da magance sha'awar su ta yin tafiya mai tsawo zuwa arewaci ta hanyar shiga ƙasar Mexico don ƙoƙarin zuwa ƙasar Amurka. Mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris, wadda shugaba Biden ya ɗora wa alhakin rage ginshikin ƙaruwar zuwa Amurka daga ƙasashen tsakiyar Amurka na Honduras, Guatemala da El Salvador, ta halarci bikin rantsar da ita kuma ta gana da Castro daga baya cikin abubuwa da suka tattauna sun hada da tushen musabbabin ƙaurar jama'a yaƙi da cin hanci da rashawa da faɗaɗa damar tattalin arziki a cewar wata sanarwa da ofishin Kamal Harris ya bayar. Babe da Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu kasar Ghana inda yawan tashe-tashen hankula da juyin mulki a makwabtan kasashe ke daɗa tsorata 'yan kasar game da makomarsu. Hawa Abdulkarim gare ki. Kasar Ghana ta yi suna a matsayin ƙasa mai cike da zaman lafiya da kwanciyar hankali. amma duk da hakan jama'ar kasar ghana na bukatar gwamnati ta kara inganta matakan tsaro saboda yawan tashin tashin hankula da ke afkuwa a kasashe da ke makwabtaka da kasar waɗannan bayanan sun biyo bayan juyin mulki da yawa kana kasar burkina faso ga dai abin da al'ummar kasar ke faɗi game da juyin mulki da ya auku a kasar burkina faso da ke makwabtaka da kasar ghana mu gana mu mu fi mu kefu sosai wallahi to kana kana fada ga duka bukina na fada mali na fada duka suna kusa da mu isa fada su duka suna gura suna shigo gana isa mu mu fi mu kefu ra'ayin da kika tambaya game da ta haka ne a gaskiya wannan na burkina ba ɗauke shi da muhimmanci haka nan ba kuma ire-ire wayannan abubuwan ya shiga jikin jama'a har ka ga an nuna damuwa duka yana fitowa gidan labarai da sauransu. In ba mu duba da kyau ba aka zai faru mana a wannan kasa domin rashin adalci can wannan burkina mu da sai don waye ne rashin adalci shi sa in ba mu duba kanmu da kyau ba wallahi abin da kuma zai faru kuma kenan. Masani a harkokin tsaro Malam Adib Sani ya bayyana mana irin ababen da ke janyo juyin mulki a kasashe. To gaskiya abin da ke Burkina ya iya taba kowan kasa a cikin West Africa. Eh, fadan da ake yi a cikin wani gari yana iya shiga Eh, wannan gari da ya kusa da shi security mu is very poor akwai many unapproved routes waton route ko wannan wurin da ba kowa so wasu na iya suna shigowa suna fita ba da one security checks ba wani mataki kasar ghana da sauran kasashen afirka ya kamata su dauka don kare kansu daga shiga wannan matsalar juyin mulki ya kamata mu improve tsaron border in ba haka ba su suka shigo muna eh, ya kawo muna damuwa kwarai already ma garin da ma security mu ba bu me akwai malls in ka je ka shiga kafin ka fito bai cekin ka ko ya duba ka da wannan mashinin da ake use a gani ko akwai karfe jikinka wato metal detector kenan ba check in ka shiga government buildings ministries departments agencies wani bai cekin ka so mutanen ga suka ce sun dame mu ba ya ya yi muna ko kwarai mu iya mu kontrolin su shi yasa ya kamata ma mu prevent su from eh, eh, shigowa haɓarar da shugaba kabore na ƙasar burkina faso shine juyin mulki na hudu afirka ta yamma cikin wata goma sha bakwai da suka gabata hawa abdulkarim yankfani a sashin hausa na muryar amurka daga accra ghana to gaida hawa Daga Ghana kuma bari mu ƙetara Najeriya inda a yayin da ake nuna fargaba game da ci gaba da ƙaurace ma rajistar zaɓe a arewacin ƙasar. Aka yi wani taro a Kaduna na shugabannin addinin Musulunci da sauran masu ruwa da tsaki. Isa Lawan Ikara gare ka. manyan malaman addinin musulunci da limamai ne dai suka halarci taron bita kan bukatar wayar da kawunan al'umma game da bukatar sabunta katin zaɓe da kuma fitowa gurin zaben idan lokaci ya yi musamman ganin kyamar shirin da hukumar zaɓe ta ce 'yan arewa na yi yanzu. Dr. Asma'u Sani mai kuɗi ita ce kwamishiniyar zaɓe ta ƙasa a jihar Kaduna. kuma ita ta nunar da mahalarta wannan taro halin da ake ciki game da sabunta katin kada kuri'ar ga 'yan ƙasa baki ɗaya. Koyaushe muna nuna cewa mu a arewa mu muna da al'umma. Koyaushe ana cakila ma ƙarya muke. Akwai sanda aka ce muna rajistan kajinmu da dabbobin mu. To yanzu lokaci ya zo da za mu zo mu rajista. Abin takaici shine jihohi ƙanana amma wai hasu sun hima mutanen da suka fito suka yi rajista. Tsohon gwamnan jihar Kaduna Dr. Mukutar Ramalanyar da tsohon shugaban hukumar alhazai ta ƙasa Barista Abdullahi abdullahi mukutar na cikin manya-manyan da suka halarci wannan taro da ya gudana a garin kaduna yana da kyau ne a kalli menene dalilin da ya sa mutanen arewa suka ja ba a kai tayu zabe da aka yi ta 2015 da 2019 fatan alherin da suke da shi na cewa waɗanda suka zaɓa za su yi musu abin kirki to kila ba su samu yadda suke so ba amma duk da haka ya zama wajibi mutanen arewa su fito su yi wannan registration shugabannin addini su fito su wayar da kan mutane akan bukatar da ake da shi su sabunta katin zaben su kamar yadda hukumar zaɓe ta ƙasa ta bukata domin zaben shugabannin da suka dace. To kowane sako shugabannin manyan ƙungiyoyin addinin musuluncin da ke gurin wannan taro za su aike wa mabiya game da sabunta katin zaben da aka ce 'yan arewa na baya? da sunana ah, dr khalid abubakar aliyu ana jan hankalin ita al'ummar mu sako-sako da suka yi akan matsalar da ta shafi maganar rajista din nan to al'amarin ba za a ga muna abun ba sai nan gaba allah ya tsare mu sunana na fi baba ahmad ni ne babban sakatare na majalisar koli ta tabbatar da shari'a a najeriya ah, na daidai a wayar ma mutane da kai akan muhimmancin samun katin zaɓe na biyu a ja hankalinsu akan muhimmancin amfani da katin zaɓen kar mu ce za mu fushi don ba mu ji daɗin abin da ya faru jiya ba ko shekaran jiya rayuwar duniya dama yau da sanyi ne gobe da zafi taron manyan malaman addinin musulunci da limamai na ne gudan da aka yi a jihar kaduna domin wayar da kan al'umma akan buƙatar sabunta katin kada ƙuri'ar dai ya tashi da matsaya guda cewa akwai buƙatar al'ummar arewa su tashi tsaye wajen tabbatar da sun sabunta katin zaɓe domin ganin an dama da su isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida dan mutan ikara karkai nisa za ka shigo da shiri na gaba manuniya alamu dai sharar share shi shigifar shiga zaben shekarar 2023 ta sa wasu sun fara nemo wa 'yan ƙasa madafa. Domin kuwa Alhaji Nasura Ashir Sharif na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya ya ce ya kamata a gane wannan karan fa zaɓe babu wata maganar kamun kafa. Mu cewa muka yi ma ba magana jam'iyya. A ko ina aka ga mutumin kirki mutane zai su zaɓe shi a kowace jam'iyya yake. Amma da ko mutanen da ba hikima akan ka kuma ba su dama shugabanci ƙasa. Shi kuwa tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya na tare tarayyar najeriya farfesa usman yusuf gaya wa duniya yake cewa ya lura ma 'yan arewan ne ma suke su fito da wata sabuwar tsirfa yana mai cewa a jihar shi ta katsina dai wasu talakawa sun ce tun da an jefa su cikin jarfa su ma idan allah ya kai mu ranar zaɓe za su shige ɗaki ne kawai su garkame kofa kafin wannan shugaba ya zo mana ba mu taɓa ganin 'yan gudun hijira ba yaran mu a katsina suna cewa mu mun zaɓi ɗan garin mu ga iftilayin da aka kawo mana me yasa za mu zaɓi wani daga wani wuri sai dai tuni gwamna mai malabunin jihar yoban da ke rikon kwarya na jam'iyyar apc a tarayyar nigeria ya ce irin tsarin da shugaban kasa muhammadu buhari ya tsatsafo da shi a bangaren tsaro alkhairi kawai zai haifa ku yan jarida ne ku je ku tambayi sojojin me sojoji suke kafin zuwa shugaban kasa muhammadu buhari ku tambayi kuma yan majalisar tarayya nawa shugaban kasa muhammadu buhari ya kashe a kamfanin tsaro ashe dai ko bayan shugaban kasa muhammadu buhari akwai jam'iyyun kasar da ke ganin dokar zaben yattinke wajen zaben fidda gwanin cikin jam'iyyu za ta iya zama wa najeriya karfan kafa. Haka dai sabon shugaban majalisar gamayyar jam'iyyun Najeriya IPAC injiniya ya bagi Yusuf Sani ya sanar da duniya babu wata rufa-rufa. Da a ce sun kira mu ne da tun da fari da mun gaya musu cewa wannan abun yana da kyau amma ba zai yiwu yanzu ba. Da alamu dai fafutukar fita farautar magoya baya cikin jam'iyyar APC don shirin zaben gwani ya sa farfesa Oshi Banjo ya fara neman madafa. Tuni ma an ji ɗaya daga cikin magoya bayan shi a jihar Kanawa da Mansur Kabir na sanar da duniya cewa maganar Tinubu a tunkuɗe ta gefe domin ya riga ya fara tsufa. Ni da ma ban yi tuni a APC domin su Tinubu babba ne ya ba da gudunmawarsa ya kamata ya bawa na ƙasa kuma su karɓa su wannan harka. Wannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin miliyoyin da muka saba zuwa muku da su a cikin wannan shiri na manuniya. sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da muryar Amurka ta ce a buɗe wa kowa kofa. Shiri na hamsin dindin cikin shirye-shiryen manuniyan da ya kwashe shekara guda da kafawa akan kyakkyawan manufa. Me yiwa kyakkyawan manufar kuma amma game da kwaskwalimar kundin tsarin dokar zaɓe na fida gwani cikin jam'iyyu ne ya sa gamayyar jam'iyyu ke ganin babu dalilin da ya sa masar ƙasa su fara wani zufa. Saboda cewar sabon shugaban gamayyar jam'iyyun Najeriya IPAC injiniya ya bagi Yusuf Sani akwai yiwuwar saka hannu akan wannan doka ya zame wa demokradiyyar Najeriya karfan kafa. Su ya majalisa ba su zurfin tunani ba me sa da shi haka da za su ma fito da wannan doka da sun turbe mu da a ci sun kira mu ne sun tambayi ra'ayi mu ga da mun ga cewa wannan abun yana da kyau amma ba zai yiwu yanzu ba to yanzu ma muna kiran su da babban murya cewa ya kamata su nemi ipac don maganar da aka yi cewa na direct ko indirect din nan ba ai ta kadai ba ne ya ce bai yarda da wannan kaddai direct eh, na zangidin nan shine ya ce shi bai yarda da shi ba mu ma haka ba mu yarda da shi ba kuma akwai jama'a da yawa da su yarda da shi ba amma kowa ya sani cewa sauran abubuwa da aka sa a dokan nan kowa yana a yarda da wannan shi shugaban kasa ma ya yarda da wannan da alamu dai duk da ba riga an kiɗa kiɗan kifa ya kwala na zaben fidda gwanin cikin jam'iyyu ba a Najeriya wasu sun riga sun fara kamun kafa saboda duk da bayyana aniyar taka takarar shugaban kasa na Bola Ahmad Tinubu an ce shi ma mataimakin shugaban kasa Farfesa Amiyo shi Banjo ya fara neman ganin ya samu wata sabuwar likafa har ma ɗaya daga cikin magoya bayan Farfesa Amiyo shi Banjan a jihar Kanawa Dr. Mansur kabir din da tsohon kwamishina ne na cewa ai ya kamata bola ahmad tinubu ya bar wa farfesa miyo shi banja takarar shugaban kasa tun da shi ya riga ya fara tsufa yanzu muna ta tattauna ne yadda za mu taimaki miyo jo saboda mun ga irin halayensa da yadda yake tafi da abubuwansa da kuma a samu ci gaba daga kan abin da shugaba muhammadu buhari shi sami ke taruwa a wannan wurin yau amma kuna cewa shi farfesa eh, ya zo ya ci gaba a yayin da kuma ga mai gidan bola tinubu shi ma kuma ya ayyana aniyarsa to mu dai yanzu shi muke yi na tabbatar shi ma tinubu in tafiya ce tafiya ai zai zo ya goyi bayan dan gidansa ba kwa ganin za a ce kaman kun ja daga da mai gidanku ni da ma ban yi tinubu ba amma na yi apc domin su tinubu babba ne ya ba da gudunmawarsa ya kamata ya bawa na kasa kuma su karɓa su wannan harka mene ne char cibi za ka ce yemi oshinbanji ya gaji buhari a daidai lokacin da ake cewa ita apc ma musamman a nan arewa kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba ni da kullum na faɗa kada allah ya kawo ranar yabo muhammadu buhari ya samu mulki lokacin ƙasa ba kyau kuma muhammadu buhari ba allah bane ya kokarin sa. Da alamu dai marmari da mararin murgin takarar shugaban kasa zuwa kudancin Najeriya ya fada cikin mulkwaɗaɗɗiyar gwafa. Saboda 'yan arewacin Najeriya na ƙara daddagewa cewa babu wata maganar karba karba ko ɓangaranci balantana a ce a tunkuɗa takara zuwa jam'iyyar tsintsiya ko kuwa mai malfa. Har ma shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya Alhaji Nastura Ashir Sharif na wa duniya cewa magana ake ta mutanen da suka cancanta kuma suke da kyakkyawar manufa. Kowace jam'iyya ce ta kawo mutumin kirki man nagartacce wanda yana da tarihi kuma yana da kima kuma yana da damar da zai iya yin shugabancin to irin su ya kamata a zaɓa amma kuma kawo wasu mutane ko a ɗauko su masu shekaru da ba su da cikakkiyar lafiya da ta da lokaci ma da za su iya yin aikin shugabancin kasar tunda kasar an durkusar da ita ta fuskoki da dama ba ku fargaba wasu ce ko kuna so ku tasa wani ɗan takara a gaba ai shi ne muka na ce da kai ma mu cewa muka ma ba magana jam'iyya a ko ina aka ga mutumin kirki mutane zai su zaɓe shi a kowace jam'iyya yake ko karama ko barbar jam'iyya ba kuma shugaban kasa ba 'yan majalisu sanatoci gwamnoni 'yan majalisu na jiha duka a tsaya a dubi mutane nagartattu hazakai ba wani mutum ake sa a gaba amma da kusa mutanen da ba hikima a kanka kuma ba su dama shugabanci ƙasa saboda ba za su iya yin shugabancin sai dai shi tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya tare na da ya aiki da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari farfesa Usman Yusuf gaya wa duniya ke cewa shi ya lura ma dai 'yan arewacin Najeriya a wannan karan suna nema ne zai sako wata sabuwar siffa yana mai cewa ganin gazawa ko gajiyawar gwamnatin da ta fito daga yankin na arewa ya sa wasu 'yan arewan suna tanin ko da suna da ƙuri'a to babu dalilin da zai sa su je su jefa dole mu zauna mu kalli kanmu mu 'yan arewa shugabanci ba mu yake saboda ka lalacewa tana cikin arewa ba wata ba wani wuri zaka je ba ba za mu ce wai dan arewa shugaba dan arewa minista dan arewa soja dan arewa to yanzu gashi nan dan arewa shekara takwas ni da katsina nike shugaban dan arewa ne dan katsina ne ka san katsina suna hannun yaran nan ka kafin wannan shugaba ya zo mana ba mu taba ganin 'yan gudun hijira ba. yaran mu a Katsina suna cewa mu mun zabi dan garin mu. ga iftilayin da aka kawo mana me yasa za mu zaɓi wani daga wani wuri. Saboda haka dole mu gaya ma yara su yi hakuri. cewa haka siyasa ta gada kar a gaji. Wasu na ganin suka da kuke yi ko kuma gazawa da kuke gani ko gajiya na wannan gwamnati kamar daɓawa ciki wuka ne kamar da ka faɗa tun da shugaba ɗan arewa jami'ai ministoci da shauransu. Wato wanda ke son ka shi ke gaya maka laifinka abun na mana ciwo ai dan mu ake kallo a ce naku ne dan garinku ne ba fillaci ne kun kawo mu cikin wannan abu mu kuma da muke muke son shi duk shugaban kasa ko wani shugaba in baka da masoyanka da za su je su gaya maka cewa abubuwa na taɓarɓarewa to walla baka da masoya sai dai kuma tuni gwamna mai malabunin jihar yoban da ke shugabancin kwamitin riko na jam'iyyar apc a tare najeriya ya ce a baya ne dai akan maganar tsaro aka dinga yi wa 'yan kasa rufa-rufa yana mai cewa zuwan shugaban ƙasa muhammadu buhari ne ya tsatsafo da tsare-tsaren tsatsefe tsananin samun tsaron da a zuwan shi ne aka bi jami'an tsaron ƙasar nan aka karfafa. Su faɗa mana makamai nawa suka saya sojojin Najeriya. Me ya suka yi saboda su inganta rayuwa na sojoji ko na 'yan sandan mu ai su ma 'yan adam ne. Ku 'yan jarida ne ku je ku tambayi sojojin me sojoji suke kafin zuwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ku tambayi kuma 'yan majalisar tarayya nawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kashe a kamfanin tsaro. Nawa ya kashe akan harkar noma wanda kuma alhamdulillahi shugaban kasa Muhammadu Buhari kowa ya sani irin jirage da ya samar ma sojojin sama da kuma kayan yaƙi da ya samar wa sojojin ƙasa kuma irin kudade da ya baiwa fannin tsaro inganta rayuwar 'yan sanda da sauran jami'an tsaron kasan nan kuma gashi yana kokarin farfado da tattalin arziki duk da ma ga harkan da ya addabi duniya baki ɗaya maganan corona. To kuma iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kuma kafin mu sallama kamar kowane mako sai mun gaya wa dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa suke ƙara surfafa domin daga juma'an nan saura kwanaki Hudu 486 ne su bar dukkanin madafun ikon da suka daddafa kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da sun tattaro muryoyin da kuka ji a cikin wannan shiri mun sarrafa musamman ma dai mahmud ibrahim kwan jihar kanawa da maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kuka ji mun kawo muku cikin wannan shiri karara babu wata rufa-rufa ni isa lol ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan allah ya sake sada a cikin wani sabon shirin na manuniya. To masu saurare da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a taɗaice. rahotanni da ke nuna cewar rasha na da alaka da juyin mulkin da aka yi a burkina faso a wannan makon ya kai ga ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ko da yake jami'an tsaron Amurka sun ki bayyana sahihancin rahoton. To masu mu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Jumba Hamza da ya hada shi sai kuma injiniyanmu na yanzu Carl Stalin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai an jima. Wasalam.